Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumudumin su da zarar mun ɗora. alkhairi game da wato irin wayannan matsaloli mu tafi zuwa ga batu na gaba comrade kungiyar wato kananan hukumomi a najeriya wato algon ta wato yi alatar ko kuma ta yi tofin alatsi ne ga wato rushe rushe shugabannin kananan hukumomi ba bisa ka'ida ba da wasu gwamnoni suka yi ko kuma suke shirin yi a sabuwar wannan gwamnati. ya eh to kasan da shi abin da ya shafi kananan hukumomi na kowane lokaci muna ce maka makamanta ba lokacin da aka haɗa manyan da ake kira amalgamation a farkon first line of authority a yi kananan kananan hukumomi ne shekara alif da dari tara da ishirin da daya mm. aka so maka fa ita wa'innan kananan hukumomi wanda kuma har a gobe in ka duba ka ga irin tsarin yadda ake a gwamnatance a ingila mm. za ka ga an fi ba da karfi ne makananan hukumomi kai tsaye ba wani gwamna sai kuma shi prime minister wanda mm. kawai abin da ake kira gwamna shine mai sai kuma kun yadda da zaben ku ne za a iya samu samun wannan gaba daya a kananan hukumomin da suka hada hmm. to muka dauko yadda tsarin yake wato kananan hukumomin sun fi karfi kananan eh, hukumomin sun suka ba abin da ya kawo ma gina ita ingila kenan su local authority sun yi suke da karfi hmm. wanda shi yasa da ka ga akwai member parliament akwai house of commons don ka ga house of commons din kamar ka shiga kasuwan unguwa ko kusan kowa yana nan a wurin kowa yana faɗin ra'ayin shi amma abin da ake tafiya shine hmm. kowa sai ya isa ga karshe abin da ya kamata a ce an yi wa kasan ta ci gaba saboda kusan abin da suke sawa gaba wurin tattalin tattaunawa shine yadda ake samun kuɗi na a haraji don haka dole a ga hai a kuɗin da ake samu na haraji a ganta zahiri mm. ko a asibiti ko a makaranta ko a tsaro ko kuma a yadda al'amuran da ya shafi yau da kullum na al'umma mm, to in ka ɗauko a nan najeriya za ka ga mm. abubuwa da aka ce maka ya shafi maganan kananan hukumomi to za ka je ka ga gini ne tun lokacin mango park mm. da wasu da ka ga wasu katangu ko ko irin shingen nan na karafuna tun lokacin da aka ce maka an dawo an zamu yancin kai har a yanzu ba abin da ya canza kananan hukumomi sai lalacewa da suke to me yake kawo haka kaga kusan tun da aka ce maka an dawo koko daga mulkin soja mm. kamar yadda muka gaya maka cewa muke muka sha faɗa a abin da ya mm. shafi lalacewar kasar nan tsarin da aka yi na abin da ya shafi digiri 38 wanda ben wabu ya ba da shawarwari mm. wa shi aguironsi da aka kwace duk wani karfin madafin iko daga abin da ya shafi kananan hukumomi ya shafi suwa wa'annan jihohi duka ka tara shi a kujeran shugaban kasa na to tun daga wancan lokacin kusan babu wanda ya mai da hankali na ganin cewa ya kamata a ce an dawo don mm. muryar al'umma da kuma abin da al'umma suke shi ne ya kamata ya wuce gaba fiye da abin da wanda zai zauna a kan kujera na shugaban kasa zai yi mm. to daga lokacin kusan daɗi ka dinga samu kowa in ya zo ya samu shi kaɗai zai iya bada abin da yake so ya ba da umarni kai tsaye komin yawan ku da wani jajircewan ku da faman cewa ba ku yarda da haka ba za a take ku a wuce saboda irin karfin madafin iko da yake da shi mm. da aka zo shekara alif da ɗari tara da tamanin da biyar zuwa da shida lokacin shugaban kasa uh, ibrahim baban babangida ke mulki mm. akwai wasu tsare-tsare da ya dada canza wanda ya nakasa kananan hukumomi gaba daya wadda ya ɗauko uh, uh, sarki mai daraja na sanda na ɗaya mm. aka mai da shi karkashin karamin hukuma na shugaban shugaban karamar hukuma aka sake kwace karfin da ya shafi jiha da kananan hukumomi a gwamnatance mm. aka mika wa gwamnatin tarayya shi yasa kake ganin kowa yake watsuwa za ka je ce maka yana so ya tafi aiki a babban bankin Najeriya mm. ko ko matatan mai ko ko wasu wurare dai da ake ganin albashi ba jaha ko karamar hukuma ba kusan zaka samu ma aikin karamar hukuma kusan shine zaɓi na ƙarshe watakila wanda mutum yana nema mm, za a ce ba aiki ne kwarai da gaske kuma ma za a ce ai ba zuwa za ka ringa yi ba eh, mutum yana maraya kamar a ce ko ita babban birni na jiha mm. a shi kuma ƙananan hukum yana ma'aikaci ne na ƙananan kwarai da gaske to kaga irin tsarin da ya ka a wancan laifin shekara ta alif 1986 shine ya kawo kusan ƙarfin ko durkushewan gaba ɗaya ƙananan hukumomi da kyau wadda mm. Ƙarfin ya tafi gwamnatin tarayya albashi na 'yan gwamnatin gwamnatin tarayya ya fi na jiha na jiha kuma shine shi ma sai ka raba shi kashi biyu ka dauko na kananan hukumomi kusan abin da ya shafi kananan hukumomi suka dinga mutuwa a wancan lokaci har ya kai ga da muka dawo ita wannan demokradiya mm. to da aka dawo demokaradiyya dama an kiyamaci abin da ya shafi su wa'innan masu sa uniform wanda ake kira soja mm. cewa suna kama karya to tun da aka dawo demokradiya kuma sai salon ya juya maimakon a ce maka tsare-tsaren eh, eh, tun da murya ne na jama'a kuma kananan hukumomi 774 su suka mai da najeriya mm. yau idan za a cire wasu kananan hukumomi kamar guda goma ko guda 100 to kaga dole za a samu gibi a kasar. to kananan hukumomi gamayyansu ne ya kawo jihohi jihohi gamayyansu ne ya kawo tarayya don haka dole idan a gwamnatance ne ya kamata a ce kudaden da ake ce an raba su ma 3 tiers of government da ake ce na federal allocation mm. da suke ya kamata a ce a yan soma da gina ita kananan hukumomi za ka ga ga kuɗin da a takarda amma ka tafi duk wani kananan hukuma da za ka jance maka yau ga kuɗinta ta ya kai koda miliyan 250 ne za ga ba halaman ma abin da ya shafi miliyan 250 din sai dai in wata ya kare a zo a yi camama a wurin a sake watsewa sai kuma wani wata to kaga tun da aka dawo demokaradiyya ne ya kamata a ce ana ta maganan cewa local government autonomy mm. wanda kuma bai fi karfin ayyanawa da ran taba hannu akan kudin karfin madafin iko ko karfin zantarwa da ake kira kira executive order to kusan kowane shugaban kasa in ya zo sai ya bi tale-tale sai ya gudu kamar irin alkawura da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa ya kamata a ba su yancin ba ma gashin kansu ba su mm. kada ita abin da ya shafi harkar shari'a a Najeriya ya kamata yana zaune da kafan shi amma kaga yau ina alkawarin yake aka zo aka ce 'yan ah, majalisu na jiha da kuma ah, Eh, eh, shashin shari'a na jiha mm. da kuma kananan hukumomi kaga an haɗa kashi uku ko mm. eh, kashi uku kan karfi ɗaya mm. wadda aka ce a demokaradiyyance za a amma dai in abu ne wadda suke so su yi wanda yake rike da madafan iko zai dauki bayro ne ran taba hannu akan karfin madafan ikon shi karfin zantarwa amma abin da ya shafi al'umma da gina kasa kaga har za a watse ba wani abin da aka yi to kaga abin da ya shafi karamar hukuma duk wannan maganan da su algon za su yi mm-hmm. za su ihu ne bayan hari kowa ya zo ya hau kan kujeran shugaban ah, gwamnan jiha zai kakkarya kowa ya tara eh, shi to wannan ai ana ganin kamar yiwa wa demokaradiyya karan tsaye ne tunda zababbun shugabanni ne mutane ne suka taru suka yi aka taru aka yi zaɓe eh, wato eh, suka zama wato shugabanni na ƙananan hukumomi bai kamata a ci don wani gwamna ya zo kai tsaye kawai ya rushe su hadda masu riƙon ƙwarya da kuma waɗanda mutane suka zaɓe su ba ana ganin kamar wannan kakkare demokaradiyya ne ba tare da wa'adinsu ya cika ba. Eh to ka san farko tun da aka ce maka an dawo daga wannan demokaradiyya na 1999. Shin gwamna yana da wannan yancin ya cire zababben shugaban karamar hukuma? A minti nawa kuma tun da ba an bata gashin kanta ba ne kuma abin farko abin da ya shafi ma na su wa'annan ina wannan asusu nasu da aka haɗa Na. Mm. Kusan kamar yadda na gaya maka cewa wani sauyi da shi shugaban tsohon shugaban kasa ya na 1986 shi ya kawo duka lalacewan abin da ya shafi karamar hukuma sarki mai daraja na sanda na daya mm. shi aka mai da shi karkashin eh, shugaban karamar hukuma abin da ya shafi kuma da'an gina kasa na ma'aikatu kamar mm. abin da ya shafi administrative activities sai aka ɗafi ba da fifiko wa gwamnatin tarayya aka mance da abin da ya shafi jiha ballantane ita kananan hukumomi mm. to shekaru cikin shekaru kamar yadda na gaya maka da aka zo aka dawo wannan demokradiyya ne 1999 nan to kusan uh, farko abin da aka yi ma kenan na daɗa kashe kananan hukumomi sai aka ce an haɗa asusunta da uh, gwamnatin jiha wanda sai abin da gwamna ke so shine mm. zai yi uh, wanda duk abin da aka ce maka ya shafi kananan hukumomi sai dai ka bi gwamna ka zama kamar karan farauta idan kana son ku samu in kuma za ku kai ruwa rana da gwamna to zai karya ka kuma ya haɗa ka faɗa da su wa'yadda ake ganin suna ɗaukan albashi ta hannunka Mm. a kananan hukumomi kamar yadda muka gani ya faru a jihohi daban-daban har anan jihar ma saboda irin matsalar da aka samu abin da ya sa kake ganin su wayannan kananan hukumomi za a musu karya. Mm. saboda rashin cin gashin kansu mm. rashin cin gashin kansu a matsayin menene tunda ita wannan ga irin karfin madafin iko da ta bayar a cikin kundin tsarin mulkin ah, duk da wannan maganar da kake ji ana faɗa a takarda three of government da ake raba musu wa'innan kudaden ah, a takardu ne kawai amma a karfin madafin iko ya kamata a ce shi shugaban kasa muhammadu buhari ya rantaba hannu akan executive order guda ɗaya wanda zai ba da gashin kai kai tsaye mm. wa kananan hukumomi ita wannan uh, uh, uh, yan majalisu na jiha da kuma harkan shari'a na jihohi mm. wadda shashi na shari'a na jihohi wanda kaga yadda aka ɗauko abin saboda a nuna maka ana so a guje mata sai aka ce sai 'yan majalisu na jiha sun amince sun rantaba hannu a kalla a samu kamar jihohi 22 zuwa 24 mm. ne zai kai ga ya zamo a zaɓensu ne gaba ɗaya har aka iya rantabawa hannu mm. har kai ga shi shugaban kasa ko ko 'yan majalisu na tarayya za su ɗaukaka har aka ɗaukaka shi gaba ɗaya har shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rantaba masa hannu ya zama doka mm. wanda kuma ka ga ga irin daman da yake da shi wanda zai iya ayyanawa ai na gaya maka irin karfin madafin iko da yake da shi na ce maka kujeran shugaban kasar Najeriya ya fi kowane kujerar shugaban kasa a duniya karfi saboda shi zai tashi ya ran taba hannu akan abin da yake so kuma ba abin da zai faru kuma mun gaggansu a irin wasu executive list